Ina son ƙara jaddada muku da lalle ba a nan ga rashin gas. Yanzu haka wanda kamfanin Soraz ke fitarwa ya isa dukkan ƙasar nan. Lalle matsalar a wajen masu sayarwa ne. Da masu ɗauko shi ne ya kamata su sai da ma 'yan kasuwa. Amma sai su 'yan kasuwar ba su jiran masu ɗauko shi su kawo musu. Sun fi son su ɗauki mota su je da kansu. Kenan kuɗin motar ne suke ƙarawa. Ba su tsayawa akan kuɗin da aka ƙayyade musu. Tunda 'yan an riga an ƙayyade kuɗi daɗi bai kamata a ce ana ƙarawa a kai ba. Kamata ya a ce masu sayar da gaskin sun tsara kansu don su samu abun a wajensu bai kamata su dinga ƙari a kan kuɗin ba. Gwamnati ta tsayar da farashin kuɗin butulin gas na kilo goma sha biyu a kan ɗari bakwai da hamsin na kilo shida a kan ɗari uku da sittin. Idan ba a girmama wannan farashin ba, shin akwai wani hukunci da aka yi tanadi? Idan ba su tsaya a kan kuɗin da aka ƙayyade musu ba, to lalle akwai hukunci. Ga kamfanonin da ke sai da gaskin, idan suka saba, akwai wata dokar mu mai kare mabukata. Wato ita ce doka mai lamba 2019 ta ranar 30 ga watan Oktoba na shekara ta 2019. Dukkan sabo da ya fito daga kamfanin kan sayar da gas, akwai diya ta jika 200 zuwa miliyon 100. To sai ga dilla tallan za su ba da diyar akalla ninkin ribar da suka samu ta hanyar halali sau ɗari har zuwa sau dubu. Alal misali, kin ga dai gas mai yin kilo shida, kuɗin shi a ƙa'idance shine ɗari uku da tamanin. In dillalin ya saida shi a kan jika biyu, hukuncin shi shine a ɗauki ƙarin arba'in inda ya yi, a ninka sau ɗari ko ma har zuwa sau dubu sannan a samu diyar da zai biya a kan saɓon da ya yi. In ya kiya kuma sai a ƙara ninka diyar, in kuma ya ƙara ƙiyawa, sai a liƙe shi na zuwa har wajen wata ɗaya. maximum un mois.